Washington, D.C. Assalamu alaikum masu sauraron mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau shida ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan wayar da kan mata da matasa akan illar shaye-shaye. yake a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki a kan teburin tattaunawar mu sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu. Yan aji barkanmu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. a yau a cikin ajin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi a shaye-shaye miyagun kwayoyi shaye-shaye yana daukan sufofi da yawa kuma matsala ce wanda take ta faman bunƙasa musamman arewacin najeriya mana ganin mutum ɗaya mutum biyu can wurin ya zama yanzu babu gida ko a ce wani dangi da basu da wani wanda yake da matsala na shaye-shaye muna ganin a matasanmu majiya karfi. wanda suke cikin ganiyar kuruciya suna yawo a kan titi a matsayin waɗanda suka rasa hankalinsu ta hanyar shaye-shaye abin da ya fi bada ma takaici daban tsoro shine yadda mata suka shiga cikin wannan shaye-shaye haikan shin har yanzu ba mu gano bakin zaren bane ba mu fahimci menene ke kawo wa'annan matsalolin ba balin magance shi ko kuwa abin kafin karfin mu yi? a cikin ajin namu a yau wanda za mu tattauna mu samu kuma darasi daga wurinsu? muna tare ne da dokta kuma barista hadiza aliyu wacce take duputi bosa ce ta jami'ar ahmadu bello na zaria wato lauya kuma accountant sannan kuma muna tare da malam saliu suleiman tsauri wanda yake daga tsangayar koyar da ilimin hankali da kuma tunanin dan adam da ke a nan jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma muna tare da malama madiha zaru kuma malama sahura alhatu wayanda za su ba mu shawarwari da kuma bayanai akan abin da suka fahimta game da shi wannan shaye-shaye na miyagun kwayoyi barkanku da zuwa Barka kamar yadda na ba da gabatarwa wannan ba sabon al'amari bane shaye-shaye tun ana ganin shi a nesa yanzu ya kusan zama a gidajen kowa kuma abin takaicin shine na muke samun shaye-shayen ma har da bangaren mata abu tunanin ku me yake kawo haɓakan ta kuma karuwar samun masu shaye-shaye duk da ana samun waɗanda ake ganin ga illar abin a bayyane zan fara da barista wanda za ta bamu gudunmawa akan wannan bangaren barista assalamu alaikum masu sauraron mu ku da warhaka zahiri halin da ake ciki yanzu na yadda mata suka shiga shaye-shayen kwayoyi da shauran abubuwa masu sa maye abu ne wanda ya zama ruwan dare yanzu game duniya ana mamaki yanzu ma ba a mamakin haka ike hmm. saboda a yanzu ma data da ake da shi hmm. a ƙasan nan tamu ta najeriya ana hasashen cewa tsakanin mata da matasa ana da data da ya kai wajen miliyan goma sha hudu da digo uku kuma shekaru kamar matasa shekaru daga sha biyar zuwa mata wanda suka yi akalla shekara 64 hudu. data da ake da shi kuma a cikin wannan hasashen an tabbatar cewa miliyan uku abin ya riga ya zama musu zubtuwa. wanda ya taba kwakwalwa kuma sun zama dependent wato sun dogara da da amfani da wanda za su yi wani eh, sai dai kawai sai dai sai shaye-shayen halin da ake ciki hmm. kenan saboda haka wannan abun ya zame abun damuwa hmm. to abin tambaya a nan shine me ke jawo mata hmm. suke shiga cikin shaye-shaye. Tabbas shine tambayar da na muku tun farko don mu sani shin me yasa ake ƙara samun yawaitar matan su shiga cikin shaye-shaye? Damuwa ne, rashin kulawa ne, ko kuma wani bukata ne. na musamman na farko dai akwai illar damuwa saboda akwai abin da ake ce ma psychological damuwa eh, wato abin da ya shafi tunani mm. wata saboda duk abin da za ta yi sai ta zafafa damuwa a kan shi wasu abubuwan al'amarin rayuwar duniya madalla mm. shin wannan kila ya dauko rashin samun me ake ce ma satisfaction wato biyan bukata wannan damuwan maybe ya shafi rashin gata talauci rashin haihuwa don mata yawancin aka ce miki mace ta yi aure aka wuce shekara ba a ji kuka na jariri a gidan ba to an fara shiga harkan damuwa sannan watakila ta shaka saboda abin duniya ta yi wannan auren da ta shiga gidan sai ta ga kuma ba haka ta shiga tsaka mai wuya ƙila hmm. tana son auren kuma yanzu ta zo yadda ta hasashen cewa za ta zo ta ji daɗi sai ta ga ba haka ba ne al'amura ya canza ko kuma a'a tun farko auren an yi shi akan karya karya miji ya yaudare ta ya nuna mata kuɗi daga waje da ta shigo ciki sai ta gaba haka shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa mata su shiga damuwa sannan akwai kuma abin da ake ce ma peer group wato irin kawaye da take tare da su hmm. wasu kawayen na kila dama in shaye-shaye bata sani ba ta zo ta afka musu aka fara daga nan tun ana mata ta yi tana a'a tana a'a sai ta zo ita ma sai ta shiga to bari da yake mun yi magana akan abin da eh, damuwa ne wanda ya zama shine jigo na shaye-shaye ga musamman ga bangaren mata wanda wani lokaci mazan ma sukan ce su ma damuwa ne da rashi da yake sa su fada cikin shaye-shayen wato matasa madiya bari mu dan dawo wurin da game da irin yadda kika ga rayuwar matasa yake musamman ke da ke matashiya da kuma irin matan da kuke hulɗa da su me da ke tunanin yake iya karasa banda bayan da wayan abubuwan da hajiya ta faɗa cewa su suke iya tunzura mace hmm. wato bukata hmm. da kuma kila rashi da kuma damuwa ko wa'insu abubuwan da wa'insu irin hanyoyi ke ganin mata sukan bi wurin kaucewa shiga damuwar misali in suna cikin damuwar su magance damuwa wanda kila yake kawo shiga cikin wannan harka ta shaye-shaye? To, a yadda kika yi magana a matsayina na matashiya ka haɗu da mutane kala-kala a cikin matsaloli. Wani kuma ma bai da wani wanda zai je ya tattauna wannan matsalolin da su ne. To. Sai zai same ka ce wance wane kaza ko kuma wane kaza ko a wurin aiki ko a gidan aure ko a wurin sana'a. mu a cikin ɗabi'un mu na hausa da zan ce hausawan yanzu na wannan zamani muna da wata ɗabi'a ta bin bokaye ita kanta wannan ɗabi'a ta bin boka ta kan jefa mata da yawa a cikin shaye-shaye hmm. saboda su kansu yawanci yanzu ina yawan amfani da kalmar boka saboda ba zan ce musu malamai ba saboda ni na san ba malamai ba ne za ki je wurin mutum wai kin je a matsayin taimako shi kuma bai da abin da zai taimaka miki saboda daman karya yake miki kin je mashi ne da damuwar matsalar ɗakin ki hmm. a wurin aikin ki wurin sana'a ki da dai sauransu da matsalar ƙawaye sai ce to zai baki abin da in kika yi amfani da shi za ki ji komi ya warware miki sai ya sa miki wiwi ya haɗa miki da wasu ganyayyaki to saboda ni an taɓa kawo min har gida an nuna min shi ya haɗa ta je eh ta ringa turarawa a ɗakin ta za ta ji duk wanda ya tunkare ta za ta iya mai abin shi a haɗa haɗa shi ya eh, magani shi a matsayin shi ya ba ta magani ne wai na jarinta da duk wanda ya tunkaro ta to za ta iya rama saboda ita ta je wurin shi ne wai ana danne ta a cikin gidan aure mm. kowa ya rena ta kowa yana taka ta sai ce zai ba ta magani na jarinta sai ya bata wiwi kuma ita bata san me wiwi ba ta zo take turara wiwi a ɗakin tana buguwa kin ga mm. daga nan tunda shi yake bata kwanciyar hankali kwarai to za ta neman wannan maganin a maganin sosai ta ci gaba da komawa wurin shi tana siyowa tana kawowa cikin gidanta sai so kuma wayanda suke cikin gidan suka ce tana shan wiwi ita kuma ta rantse ta maya tunda suna jin wani har Allah ita ta san ba wiwi take sha ba amma su matasan gidan sun san wiwi ce take turara a ɗakinta. ta ta zo tana wasu irin hada-hada auren ta mutu aka je gida aka je ana shari'a aka ce ai wiwi take sha to da magana dai magana sai ta ce ai malam wane ne ya bata magani kaza take turara a ɗakin ya kai ga haka eh sai kuma na biyu shi ma wanda na sani ita kuma wurin bokan ta je ya cuce ta da ya cuce ta sai ta zo sai ta shiga damuwa sai ba ta iya bacci sai shi kuma mijinta ya ga bari ya taimaka mata ya ringa siyo mata maganin bacci tana sha don ta samu ta ringa bacci hmm. saboda kullum cikin fita take sha sai ta koma ba ta iya baccin sai ta sha wannan maganin kuma kwaya ce take sha kuma shi ba likita bane mm. to kin ga irin wa'annan matsalolin su ma sukan jefa mata cikin shaye-shaye mun yi ya bakin kokarin mu wurin dare mun samu likitan da za ta shigo cikin wannan shiri a yau saboda mu tattauna musamman ta bangaren kimiyyar likitanci amma Allah bai sa mun samu ba a daga baya dai zamu yi musu waya don su ba mu nasu gudummawa a cikin wannan shiri da yake yana da muhimmanci am ɗaya daga cikin abin da ta faɗa shine wani lokacin ba wai kai tsaye an je siyan abin shan na maye bane dalili ne yasa aka samu abin saboda an samu biyan bukatan amfani da wannan maganin ko abin sha din sai mutum ya ci gaba da amfani da shi wanda shine ake cewa wato drug abuse an yi shan magani ba bisa ka'ida ba malam saliu kai a wadare na bangaren ba ta shawarwari ga mutane musamman bangaren da ya shafi kiyar lafiyar su ko kuma a yanayin zamantakewar su wani irin kalubale kake ganin wanda ya fara shaye-shaye yakan fuskanta gaskiya illan shaye-shaye shaye-shaye yana da matukar illa a cikin al'umma akwai to dama duk wata matsala da kake gani kafin ka samu mafita a ta sai ka gano dalilin da ya sa mutum ya shiga wannan matsala mm. in ka gano wannan dalilin to kamar a kashi ɗari ka samu kashi hamsin na maganin wannan matsala mm. na farko kamar a ɗalibai mata da maza wanda suke makaranta yakan sa a kore su a makaranta zai iya sa su su kasa mai da hankali a kan abin da suka je yi hmm. saboda akan yaudare su wai a ce in ka sha wiwi yana sa ka zarfin tunani yana sa ka tuna duk abin duk ƙarya ce duk abin da ka sha na shaye-shaye yana tafiya da hankalin ka. to idan mutum ya ɗauki shaye-shaye a matsayin abin na farko dai babban abin da zai fara rasawa shine kimarsa a cikin al'umma haka kannin shi da yan uwa da suke ganin shi da daraja za su waye gari su gan shi a mutumin banza ko da ya zo da abu ya faɗi za a iya kallon shi eh, ya yi magana in ya tafi a wancan mahaukaci ne cewa za a yi riga eh, da ya sha eh, tatil wannan ai ba a cikin shi ba mm. ko da kau ya faɗi magana ce mai mahimmanci mai amfani mm. to akwai illa ta wannan koro daga makaranta akwai kuma illa na ganin wannan 'yan uwanka za a dinga kyamataka in za a yi shawara na Famili ko na abokai mm. ba za a sa ka. ana dai ganin mutum da kaman bai da dai hankali kawai eh ka da ma wani mahimmanci a cikin al'umma balantana a ce ma a jawo ka ai wani magana na hankali sai dai irin yan uwanka masu shaye-shaye wanda kuke shaye-shaye tare da mm. su to su ne kawai za ka ba su shawara su ɗauke ta wani mai amfani ai baka san baka ji akan cewa idan ko mutuwa aka yi wani mutumin banza ya mutu a cikin eh, al'umma musamman na hausa sai ka ji an ce a samu yan shaye shaye eh, su su kai shi yan uwan shi eh, saboda tsabar an ma riga an sallame su daga cikin wannan al'umma to ga mata fa wani irin illoli zai iya janyo su ga mace gaskiya akwai matan da na sani cewa saboda illan shaye-shaye kamar yadda ita hajiya madiha ta faɗi ya sa ta rasa aurenta wannan illa ne mai matakar abin da ya kamata a ce an diba bai kamata a ce saboda shaye-shaye kin rasa aure wanda ne abu mai mahimmanci a rayuwar mace da dan adam gaba da sannan abu na biyu hatta yaranki da kike ɗauka ko kike ganin su ne mutanen da za ki iya cewa su yi su bari to za su waye gari su ɗauke ki a mutum yar banza saboda su ma za su waye gari su gane cewa shaye-shaye ba abu mai kyau ba ne. sannan mijinki da kike zama da shi ko da ya gane cewa kina shaye-shaye in ma ya iya haƙuri ya zauna da ke kila zai iya zama da ke akan wasu dalilai ko don saboda 'ya'ya ko saboda iyaye ko kuma yana tausayin ki in ya rabu da ke bai san wani hali za ki iya kasancewa ba to shi ma kan shi zai dinga ganin ba ki da kima har sai ran da kika zo kika daina wannan ɗabi'a mara kyau sannan illan shaye-shaye yakan sa mata su fada a wani matsala na abin da ake ce makaruwanci saboda idan ta fara shaye-shayen a ɓoye ta rana za ta zo tana neman yadda za a yi ta siya waɗannan kayan mayan babu kuɗi ko ma da kuɗin inda za ta je ta siya ba wuraren mutanen kirki ba za ta haɗu da mutanen banza wanda su dama harkan suke na neman matan banza a yi baɗala a yi shashanci to daga ƙarshe za ma su ba ta irin abin da ba ta taɓa sha ba su bugar da ita daga ƙarshe su lalata rayuwa, ta kila ma ba ta taɓa wannan ɗabi'a na banza ba. dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Sahura kin ji abin da abokan tattaunawa suka faɗa kan eh, maganar shaye-shaye da illolin da zai iya janyowa. Ko wani misali da zaki iya bada na abin da kika sani masu kasancewa ki matashiya? Assalamu alaikum. Eto, eh yanzu dai matsalar shaye-shayen da ake ta yin magana a kai har yanzu an manta da wani bangare ɗaya wanda shi ma yana taimakawa wajen wannan mm. shi shine a lokacin da ka fahimci wane yana shaye-shaye kuma ya fara mu'amala da kaninka ko ɗanka ko ɗan uwanka mm. to ka sani idan kana mu'amala da mutum in kana son shi ba dole bane kake fahimtar cewar halin shi halin shi bai da kyau sosai sai ka yi da gaske kafin za ka iya fahimtar da naka cewa wannan mutumin da ya zo wurinka yana da hali mara kyau domin masu shaye-shaye suna da wata ɗabi'a ta ladabi za su rudu yaron ki suna su hali na gari kai gare su ke kuma ke babba ce kin san ba hali na garin gare su ba amma yaron ki su riga sun nuna mishi cewa wani ma shi zai rika sa ɗan yin sallah a kan lokaci hmm. kuma shi yana shaye-shaye kuma daga wannan ne yake sa har yaron naki shi ma ya tunanin wani ma shi yake sa ni yin kaza wani ma gashi da hadda alkur'ani na haka ya nuna mai hanyoyi mai kyau to da haka sanda ma zai kawo shaye-shayen ya yi din shi ma zai ɗauka ai ba wani abu bane malam wane ma yayi ko kuma mai sani wane ma yayi to har sai kin fara lura da cewa abokin yaron ki yana shaye-shaye to kin gudu baki tsira bane shi ma sai kin hada duka biyu domin ba dole bane a ce an ɗauki shaye-shaye ta hanyar damuwa Hmm. kamar yadda kowa yake tunanin ai damuwa ne farkon abin da ke fara shaye-shaye wani ba damuwa ba ne shaguwa ma tana sa a shaye-shaye wato kai koyi da wanda kake amincewa kuma domin a cikin ɗabi'un masu shaye-shaye akwai ladabi a cikin shi tabbas haka aka ce kuma da gaske ne masu shaye shaye nan suna wannan ladabin to ga mata fa ya za a yi da kamar yadda kike magana cewa ɗabi'a ce wanda za ka iya koya daga wajen wani ba don saboda kana cikin damuwa ba macen kuma fa idan tana cikin wannan al'amari ya za a yi misali kawarki tunda ana fara nan lokaci da nuna miki abin ba wai wani abin illatawa ne ba ma za ta miki ma a boye ba cewa wai ai sai an sadaranta mugun abu ne akwai abin da ya faru a gidanmu lokacin muna gida baban ya kara wani aure matar sai ta zo tana da kuzarinta da karfin da tana da karfin da gaske mm. za ta ta tara wanki kiga ta tara wanki za ta yi kafin ke ki gama abin da kike ta gama wankin nan kuma za ta dora muku abinci a lokacin kuma ko kominta da karfi take yi sai mama na ta tambaye ta saboda mama na tana dan nauyin jiki haka in ta aiki kan sai ce ta gaji za ta kwanta mm. amma ita wannan matar ba ta cewa za ta kwanta ya ta taba ce mata ke ko ba ki gajiya haka kike yin aikin ki ko a can inda kike sai ta ce mata tab ai ni ina gama wannan ai magani take siyo ma magani kaza ta faɗi sunan magani a lokaci ce ina shan shi za ki ga shi sa washe gari na tashi da ƙarfi na ko daka gare ni na tashi na yi daka kai ta ce mama na ai ko ke ma da zaki sha wannan nauyin jikin da kike fama da shi zaki iya tashi akan lokaci to sai a lokacin sai ma take cewa kai gaskiya ita wannan abin bai ba zai yiwu ba to amma in kin lura cewa wannan shan da kike yi ba kya tashi ki sallanki akan lokaci sai ta ce kai ai mu in kika hada sallan ki gaba ɗaya ma malamin ya ce ita matan aure ita sallanta eh, ita sallanta ma ita matan aure ko da a makare ta yi ta hmm. Allah yana yafe mata saboda hidiman aure ta yi a gida saboda abin da mace ta yi lada ne a gidan mijinta hmm. wannan hansan ta bata to daga shi dai mu yi nasarar raba ta da wannan shan to amma da aka raba ta yaya kuka ga jikinta tana iya aikin da ta saba yi ba ta yi gaskiya ta kuma ta kan dan samu mu yi mata ma wasu abin haka haka abin ya kasance to don haka dole ne mata da suke fadawa shaye-shayen nan dan abu kaɗan ne yake sa a fada shaye-shayen ba kuma akwai rashin lura a ciki dole ne sai mun rika nuna mu ko yaran mu ne irin kana ciwon kai ka ce zo ka siyo min panadol in sha kowa likita ne a gidansa eh to ka rika hana yaran ka ce a'a Tukunnan me ke sa ciwon kan zaka fara tun daga nan ya kamata mu fara kuɓa ma yara iyayen da kika san maganin kaza shi maganin kaza ne ko kake da yarinyar ki ta fara shan shi har sai malamin kiwon lafiya jami'in kiwon lafiya ya jagorance ta da ta sha shi daga nan kawai zaki fara kirka nuna ma ki duk wani magani bai kamata ta sha shi da kanta ba wato kenan dai shi shaye shayen nan ba dole sai dama a cikin zuciya an sa cewa za a yi shaye shayen ne ke zama shaye a daga daga yin shi cikin rashin sani kana yin ka ne kawai don saboda ya ka ɗan ji biyan bukata har sai ya zama maka jiki inda ba za ka iya rabuwa da shi ba wasu ma ba su dauka cewa shaye shaye ba saboda su a ganin su in aka ce shaye shaye shine abin da zai bugar da kai ko ka sha eh, sha ko ka sha giya in aka ce shaye shaye wani abin da zai canja matsayin jikinka a matsayin da yake a da zai canja maka kila in kana yin abu so ɗaya ne to zai iya sa ka yi so goma ya wuce hankali amma kai sai ka ringa jin kamar kana samun natsuwa a daidai eh, eh. lokacin sannan kuma shi shaye-shaye yana sa mutum ya fita a halin shi na mutane hmm. amma ba a lokaci guda ba a hankali a hankali a hankali taruwa yake yi har zai zo ya taru sai ya zama kamar yadda aka ce zai mutum zai zama dependent to cikin illolin tukulali za a ce ka irin zamantakewar tsakanin miji da mata an riga an saba ana wasa da dariya kila mijin nan ya zama kamar abokinta mm. sai kawai sai kika fara ganin canji na ɗaya kila in ya fita ba zai dawo da wuri ba dare ya yi in ya dawo kika mai ma sannu wani ba zai ma an sami ki ba gari in ya waye in kika ce mishi ina kwana zai an sami ki a ciki lafiya mm. kin ga kin yi wani to kin ga wannan ma zai sa ita matan ta shiga wani irin hali to irin haka kila ta zo ta shawara da kawa ko kuma kawar ta lura cewa a'a kawa ta fa tana cikin damuwa mm. menene ke faruwa so in the course of irin bari ta bayyana mata damuwanta ila ma ta ce ai ko bacci ma ba na yi to daga nan fa sai a fara cewa to ko maganin tari yana sa bacci mm. kin gane to daga dan haka ki fara ki fara eh kawai harkan shi ki rabu da shi rabu da shi ita kuma ta saba tun da wata ko rigima akai ta gwammace a zauna a yi magana a tattauna mm. in ya so a samu fahimta to wannan karan ya riga ya bijiri hankalin shi kila ya fita waje mm. an yi ta yi ta yi ta jawo hankalinsa a dawo irin da abu ya gagara to irin wannan sai ta zama ta samu rauni rauni na cewa shi is vulnerable yadda bature yake mm. cewa so duk shawarar da kawa ta bata na cewa ki sha wani abu na maye don dai ki bacci ki rabu da shi in ya shigo ma ba za ki san lokacin da ya shigo ba da shauransu to daga irin haka fa sai ta dogara ga wannan maganin da take sha kuma an sha an an sha samu baccin da na tare shi kuma so kin ga ai matsala ya taso tabbas kansila ya yi magana a kan cewa mata za su zo su bijire su shiga harkan karuwanci ba ma nan ba har sata saboda me a lokacin ta riga ta zama dependent ta zama ta dogara ga wannan shaye-shayen idan abin ya taso duk abin da za ta yi don ta samu kuɗin da za ta je da sai wannan sinadarin za ta yi ni ma zan yi ƙarin bayani a nan wurin duk sanda aka ce musamman mu mata duk sanda aka ce miki mace hankalinta ya ta ko tana da aure ko ba ta da aure za ki ga ana kyamatarta kuma wannan abu ya danganta ne ga al'ada za a ce ai ba za ta iya tarbiyyar yaya ba yadda ba ta iya rike yaya ba kwakwalwa hmm. ta tabo. kwakwalwa ta riga ta tabo. sai aka ce kuma an kai ga cewa fa sai da aka fara neman miki da taimako taimako ko na asibiti ne ko kuma na gargajiya ne ai ma dai idan ko dariya kika yi ana cikin raha ke na ki dariya sai ta kawai kalle ke ta wannan na ki har wani zance zaki ga <laughs> eh, ana duk abin da kika sai a fassara ki da cewa wannan kan babu kai ai babu kai za ki ga da yawa ni na san matan da sun yi rasa ayyukansu sun rasa sana'a sa ma'aikaciya kin kina aiki ya zo kika kasa zuwa aiki kika yi wasu watanni mm. an biyo baya an biyo baya an bi kin kasa dawowa ki koma noma ta kai ga hacewa har an kai ki asibitin mahaukata mm. to kin gani hajiya akwai wani magana da ta sa na tuna yanzu kamar bangaren matan akwai matan da wallahi saboda shaye-shayen nan shi ke hana su haihuwa yana taɓa mahaifa ta mace ta samun haihuwa mm. saboda su waɗannan ƙwayoyin shaye-shayen suna da ƙarfi mm. duk abin da ka sani garkon ɗan adam jikin ɗan adam su suna bi su su kashe shi mm. hatta abin da ƙwayoyin da suke sinadaran haihuwa suna zuwa su kashe su to shi yasa za ku ga wasu an yi auren ana ta yawon. asibiti sannan akwai wata ɗin ta samu cikin tana shaye-shaye shi kuma ina yara da ake haihuwansu wasu galhanga mm. to wasunsu ta dalilin shaye-shaye an sha magani yayi yawa an shi sa nake ganin kamar likitoci za ga ya ko panadol yawa maganin ciwon ka kake sha sai kin tambaya izini sannan kuma ma sai an san wata nawa ma cikin ka yake eh sannan ba za a baka wani magani haka yake hmm. to wasu already ma ya riga ya kashe mahaifar hmm. wallahi tun kafin a yi eh, aure duk kwayoyin halittar eh, haihuwa ya kashe su eh, saboda suna da karfi suna da karfi to sun kashe kuma za a yi ta wahalan asibiti a je can a rasa me wata ma kafin ta auren duk ta daina shaye shaye hmm, amma tana ta riga ta sha har ta hmm, dame eh, ba ta sani kuma ko asibitin aka je ba za a iya gano cewa wannan abubuwan su kai sai in ta bada bayani wanda likitoci suke cewa wai history wato su ta bada tarihin kanta to yanzu da karshe dai mu ba juna shawarwari akan yadda za a samu mafita duk da yake abin yana nan dai a cikin mu amma dai dole sai an dinga ana duba ana kuma ba da shawarwari to yanzu dai zancen mafita ne na ɗaya a kamar yadda na ce shaye-shayen nan ya riga ya zama rawan dare gama duniya farko muna kira ga gwamnati gwamnati ya kamata ta taso da wani a sensitization faɗakarwa ko mai ƙarfi akan illar shaye-shaye particularly ga mata da kuma yara matasa dole ne 'ya'yanmu na gida firar da muke yau da gobe zaki ki ga duk ko suna cikin wasa ne ko sun gama wani abu ki fara nuna musu illar shaye-shaye ta hanyar gaya musu cewa misali ake fara tambayan su me kake so ka zama kowa zai gaya miki abin da yake so ya zama mm. sai ki fara gaya musu idan fa kuka fara shaye-shaye ba za ku zama ba mm. sai ki fara kawo musu misalai da wa'inda ba za ku rasa wanda suka dan samu matsalan tabin kwakwalwa akan layi ba wanda yaran ma su suka san su domin su suke tsokano su akan layi idan ba kuka fara shan kaza za ku zama wani kuna so ku zama yaran nan za su karkada miki kamar duk abin da kwakwalwan yaro ta dauka tun yana karami to fa har ya girma yana nan akan shi ni shawara na a nan. idan muka gyara ɗabi'un mu a matsayin mu na iyaye to yaran mu za su tashi su kwaikwayi ɗabi'un mu duk abin da muke mu nuna ma yaran mu mu ma mu abu mai kyau saboda su kwaikwayi waɗannan ɗabi'u masu kyau sannan malamai na makaranta ya kamata su sa ido saboda su ma iyaye kuma an ba su amanan wannan yara ne don su koyar da su sannan gwamnati ina son ta shigo cikin wannan mataki na ƙara ƙaimi akwai abin da ake ce ma shi counseling center ne ko ko wuraren ba da shawarwari to ya kamata a ce gwamnati ta yi ƙoƙari a yi shi word by word wato aka kafa shi unguwanni unguwanni ana bukata sa kenan eh ana bukata mm. saboda wani wani da aka dauke shi a matsayin mai bada shawara shi da ya ga abin mara kyau zai yi kokari saboda aikin shi kenan mm. dama kuma an bashi horo an bashi horo ya san yadda zai yi magana da shi wanda ya gani a cikin lura sosai ya san yadda zai yi in ka bayar da shi kai tsaye ka bata ka mm. dagula da lissafi to sai da ilimi masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidai daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.